Allah bai sawa ma shugabannin Najeriya shawa ta wani shi zo shi da aikin wani ba kowane ya zo sai ya ce ya fi ya fara sabon aiki domin a ce shi ne aikin nan da aka kammala domin mutanen Najeriya ba mutane masu kula cewa a'a ai an fara aiki shekara biyar suka wuce ba a kammala shi ba wani sabon gwamna ya zo idan ya kammala sai a ce ai wancan gwamnan na farko shine fara wannan aikin ko kuma wancan shugaban kasar na farko shine fara wannan aikin shi ke sa koyo shi aka zo duk wani ko minista aka nada ko kwamishina a ma'aikata bai da burin a kammala ayyukan da ya iske wanda ya gaja ya fara ya fi a fara aiki a lokacin shi wannan kuma shi ke sa ake samun abandon projects kuma wannan shi ke sa ake samun matsalar karancin kuɗaɗe wajen kammala ayyukan da aka ɗauku wanda ake kira white elephant project suna nan da yawa a najeriya bila adadin wasu ayyuka an fara su da shekara ashirin misali yanzu akwai ayyukan da aka fara tun lokacin gwamnatin jiran ibrahim babangida suna nan ayyuka ne masu amfani ga al'umma amma an ki a kammala su da misali lokacin da ya zo ya gama su ko lokacin Abdulsalam da ya karasa su ko kuma zuwan Obasanjo da ya kammala su da yanzu Najeriya ta ci gaba misali yanzu lokacin Umar Yadu Allah ji kanshi an fara yashi kogin Niger Direji ne da ba Niger lokacin da ko jantan kuma an zo an dakta da wannan aikin kin ga irin wannan duk koma baya ne kuma an bada kuɗi masu ɗimbin yawa a kawan wancan aikin to yanzu an dakta da aikin sai a zaka a shekara kamar biyar nan gaba a yi aiki ba idan an dawo ko an koma aikin nan cikin ruwa ne wannan yashin da aka yashi ya sake dawowa ya kawo asara haka ga kowane bangare misali kamar bangaren jiragen kasan nan da misali tun lokacin da face su wannan jiragen da aka zo aka kammala gyaran hanyoyin nan da an dora su akan hanya suna aiki suna samun kuɗin za a kula da sadisin nasu kin ga da haka ba amma sai a ajiye suke komi aka ajiye tsawon shekara ashirin bai yiwuwa zo a sami shi da inganci dole a sami lalaci rana na bugun shi ruwa na shiga su ƙasa kura da dai duk wasu abubuwa ga sunan kuma da yawan su kamfanin da suka yi su ma sun daina aiki yanzu ko kuma sun daina spare part nasu so wannan shi ne misali don haka muna fata gwamnatoci na kan yanzu da masu gaba ga Allah su yi kokari duk aikin da aka iske ana yi domin aikin al'umma ne kuma aiki ne mai inganta da jama'a a yi kokari a kammala shi wannan shi ne sa a rage hasara kuɗaɗe wajen ayyukan banza To ku ranka daɗe ko a majalisa ba doka ko matakin da za ku iya zartarwa na kan cewa in kamar misalin aka fara aiki duk gwamnatin da ta zo dole ta ci gaba ta ta kammala wannan aikin. In Allah ya zan tattauna da abokanni na majalisa mu lalle mu akwai bukatar a yi doka wadda za ta tabbatar da cewa duk aikin da aka saka a tabbatar cewa kafin shekara kaza an kammala shi kuma wajibi ne dole ne ko canjin gwamnati aka yi ta kammala wannan aikin domin amfanin al'umma.